barka mu da wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin hudu ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci ne albarka na garki area 8 da ke nan yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muke tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara wannan shine darasi na goma sha tara a cikin jerin gwanon darasa na wannan tafsiri mai albarka insha Allah za mu tashi daga faɗin Allah maɗaukaki sarki قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسهر به ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ubangiji madaukin sarki ya ci gaba da babu labarin abin da ya faru tsakanin wato annabi adam alaihi salam da mala'iku da abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara na wannan tattaunawa Allah ya ce qalu sai suka ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka la ilma lana babu ilimi a tare da mu illa ma allamtana face abinda ka sanashe mu innaka antal alimul hakim lalle kai kai ne mai cikakken ilimi ko mai cikakkiyar hikima wannan zance ne na mala'iku da suka ambata bayan da suka gada cewa lalle Allah madauki sarki yana musu iyakarsu ta yadda ya sanashe da Adamu alaihi salam sunayen halittu da abubuwa gaba daya su kuma aka gabatar musu da waɗannan abubuwa aka ce su faɗi sunayensu sai zama ba su sani ba saboda haka suka yi itirafi da cewa lalle ba su sani ba abinda ake cimma tasbihi kamar da aka ji ajiya shi ne. nesanta duk wata siffa tana ƙasa daga Allah madaukakin sarki da siffanta shi da abin da zai tsarkake shi ubangiji madaukakin sarki daga duk wani mummunan abu da kuma duk wani abu wanda bai cancanci Allah ba wannan shi shine ainihin wato abin da ake nufi da tasbihi kamar da Allah yake cewa misali cikin sautin mu'minun da Allah yake cewa yake ba da labari mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana lahu wa kana ma'ahu min ilahin idan na nadhhaba kullu ilahin bima khalat wala ala ba'dihim ala ba'd yalla yace menene subhanallahi amma ya yasifu yace mattakhadha Allahu min wani da dai Allah bai riki wani da wa maka kana ma'ahu ilahi kuma ba wani abin bauta tare da Allah kuma bayan shi Allah inda akwai haka idan na zahaba kullum ilahin bima khalaq to da kowane Allah sai ya waye iya abin da ya halitta ya zama ana jayayya tsakanin allolin guda biyu wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da tashin wani Allah sai ci nasara akan wani abin ya zama kamar rigima tsakanin yan siyasa da yan adawa da makamantansu to kaga wannan mummunan yanayi da Allah ya kwatanta cewa ba zai yi ba sai Allah ya maza ya cike ayat cewa subhanallahi amma yashkuna Allah ya tsarkaka daga duk wannan abin da kafirai suke tunanin cewa akwai alloli mabambanta cewa kowane Allah akwai abin da ya halitta cewa allolin suna rigima da junansu wannan mummunan abin sai Allah yake subhanallahi amma yasifuna haka kamar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin ah, ah, da Allah yake a ƙarshen sura ta ko na'am safat na'am to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke nuni zuwa ga tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga duk wani mummunan abu da kuma yi masa kirari da abin da ya tabbata na cikar kamalar sufofinsa kamar da muka ambata a jiya wannan aya tana fassara mana abinda mala'iku suka faɗa a baya da suka ce wa nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka alhalin mu masu yin tasbihi ne da sunanka ya Allah masu tsarkake ka ne a koda yaushe ya Allah ya za ka halicci wato maye a bayan ƙasa waɗanda ba irin ba mala'iku suka ambaci wannan magana kuma a nan gashi Allah ya ba mu labarin ma'aikata suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana to shine muke faɗa cewa dama shi tasbihi yana daga cikin mafiya shahara mafiya shaharar ayyukan da mala'iku suka tarayya a mala'ikun Allah halittu ne waɗanda ba sa sabawa Allah Allah ya halitta su daga haske Allah ya rarraba musu ayyuka iri daban-daban akwai wanda suke masu kawo wahayi kamar jibril kenan da tawagarsa akwai wanda suke masu ɗaukar rai kamar malakul mauti kenan da tawagarsa akwai mala'ikan da ke rabar arziki shine ainihin wato mala'ika mikai akwai mala'ikan da ke mala'ikun da ke kula da wuta irin su maliku da makamantansu. to amma kuma dukkan mala'iku suna da wasu ayyuka da suka tattaru suke yi dukansu kamar aikin da kowa ya tarayya da shi kafin ya je ya nashi na musamman to daga cikin ayyuka mafi muhimmanci da mala'iku suka yi tarayya a kai to babu kamar tasbihi wato furta tsarkake Allah ko da shi suna tasbihi suna neman Allah maɗaukakin sarki da ya amsa musu suna ƙara tsarkake shi za mu ga cewa alkur'ani ya kawo mana wurare mabambanta ya ba mu labari irin yadda mala'iku suke aikata wannan ibada daga ciki alal misali idan muka kalli suratul anbiya inda Allah yake ba mu labari da yake cewa walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun sai ce mene yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Allah yake Allah shi ya mallaki abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa man indahu waɗanda kuma suke wurin Allah mala'iku kenan Allah ya ce la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai daga barin bauta wa Allah Allah ya ce wala yastahsirun kuma ba sa gajiyawa wajen bauta wa Allah sai Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahar suna tasbihi dare da rana la yasturun ba sa gajiya ba sa gajiya ba sa kosawa haka nan a cikin ah, suratul zumar da Allah yake cewa wataran wataran mala'ikata hasina min hawl arshi za ka ga mala'iku sun kewaye al'arshin Allah ga baki daya yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna tsarkake sunan su suna gode masa wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ma bayani ne akan tasbihin mala'iku haka ne idan muka ɗauki wuri na gaba cikin sotar rafin fina Allah maɗaukin sarki allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu wa yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi haka ne ko wa yastaghfiruna lillazina amanu Allah yana ba da labarin mala'iku ya ce allazina yahmiluna al-arsha waɗanda ke ɗauke da al'arshi wa man haulahu. da wanda ke kan al'arshin suna ɗauke da al'arshi da wanda ke kan al'arshi wato Allah kenan bi hamdu rabbih kuma suna tsarkake sunan ubangiji suna gode masa wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah zuwa ƙarshen aya haka za ka ga an kaje kuma cikin fusilat fa in istakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun idan sauran mutane sun yi girman kai wallazina inda rabbika waɗanda ke tare da ubangijinka su ne mala'iku kenan yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi ga Allah dare da rana wa hum la yasamun ba sa gajiya da yi wa Allah tasbihi da faɗin Allah madauki sarki inal ladina inda rabbika لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه وله يسجدون تسكين أعراضهم wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna kaga nan ma Allah yake lallai waɗanda suke tare da ubangijinka ba su da girman kai wajen bautawa Allah kuma suna yi ma Allah tasbihi sannan suna yi masa sujuda haka nan a faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa yawma jami'a kuma da ra'atan ambata musu ran da Allah zai tace su gaba ɗaya. kuma ya kula lil mala'ikati a haƙuna ya sannan sai Allah ya ce mala'iku waɗannan da suke suka yi kafirci wai ku suke bautawa ya suka ce qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim suka ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kai ne abin jibintar mu koma bayan suka ce bal kanu ya abuduna jin aktaruhum bihim mu'minun cikin saba'i ke haka nan Allah madauki sarki ya faɗa a cikin suratul ra'd da yake cewa wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi kuma ar-ra'd ar-ra'd sunan wani mala'ika ne wanda shine yake saukar da ruwan sama wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi da mala'iku saboda tsabar tsoron Allah wa yusibu sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u hum bijadi minatillahi wa huwa shadidul mihal Allah suna jayayya akan Allah alhalin Allah yana da tsananin kam ko yana da tsananin dabara waɗannan duka misalai ne mabambanta da aka ciciro a gurguje game da wurare da Allah ya ba mu labarin cewa mala'iku ba su da aikin da ya kai tasbihi saboda haka babu mamaki dan anan ma suka yi marmara suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana al-imam abu Abdullahi sun cikin tafsirin sa da yake magana akan waɗannan ayoyi daidai inda Allah ya ce la ilma lana malaiku suka ce babu da wani ilimi sai yake cewa yace al-wajibu ala man su'ila an ilmi an yaqula in lam ya'lam Allahu wajibin da ke kan duk wanda aka tambaye shi game da wani abu na ilimi sai ya zama cewa bai sani ba to kawai ya ce Allah ne mafi sani ko ya ce ni ban sani ba kamar yadda mala'ikun nan suka ce ba mu da ilimi ba mu sani ba yace idan kai haka iktida iktida'an bil mala'ikati kai koyi kenan da mala'iku wal anbiya da kuma annabawa annabawa su ma ana tambayar su abu ce ba su sani ba wal udala min al ulama da malamai masu daraja manyan malaman musulunci anan mun ji annabawa a abuwa mun ji mala'iku an tambaye su ba su sani ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi abu guda nawa yace ban sani ba sai Allah ya mana wahayi alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Abu Dawud Imam labari yake cewa la adri atubba'un nabiyyun am a tubba'un la'inul amla annabi ya ce ban sani ba tubba'u da aka ce wa qawma tubba ni ban sani ba wannan tubba'un mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba wala abid ko ban sani ba a azizun a uzairun nabiyyun amla uzairun wannan ne kisar a jaki da nan zamu zo mu a gaba insha Allah yace ban sani ba annabi ne kuma ba annabi ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ban sani ba haka nan wata rana wani ya tambaye shi yace ya manzo Allah ayyul buldani ahabbu ila Allah ta'ala ina ne inda Allah ya fito a cikin garuruwa sai sallallahu alaihi wasallam yace yace mutum yace wa ayyul buldadi abgadu ila Allah ta'ala ina ne kuma inda Allah baya so a cikin ƙasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ban sani ba sannan yace hatta as'ala jibrila an zalika kuma zan tambayi mala'ika jibrilu shine malamina da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da mala'ika jibrilu sai ya mika masa wannan tambaya gafarta malam an yi mini tambaya ni ban sani ba amma na ce zan tambaye ka sai mala'ika jibril ya ce masa ahabbul biladi ila masaji masajiduha inda Allah ya fi so a cikin duk faɗin duniya to ne masallaci wa abgadul biladi ila Allah aswaqu fil ardi inda Allah ya fi kuma a cikin garuruwa shine kasuwa Allah ya fi son masallaci saboda masallacin da ake zuwa ne a bautawa Allah kuma dama Allah ya halicce mu ne kadai dan mu bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda da ake taruwa a karanta alqur'ani a yi sallah a ambaci Allah a nemi gafararsa a yi masa tasbihi to Allah ya fi san nan fiye da ko ina a duniya domin nan ne inda ake cika aikin da ya sa ya kawo duniya ita kuma kasuwa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasuwa gidan shedanci ce saboda haka Allah ya fi kin kasuwa fiye da ko'ina da haka za ka babu inda ake cin mutuncin dokokin Allah kamar kasuwa za a ci riba za a yi ƙarya za a yi rantsuwa za a yi cakuɗi ɗin maza da mata za a yi almundana babu abin da ba a yi a kasuwa komai halartu. saboda kawai nan ne ake nema duniya kawai ake nema da ke kasuwa baya tunanin wani abu sai duniya saboda haka Allah ya fi cin wannan wajen da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadda za ka yi kar ka sake ka zama kai ne farkon shiga kasuwa ko kuma ka zama kai ne karshen fita kasuwa idan yamma ta yi wannan yana da shi'umci akan rayuwarka almuhim an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayoyi annabi ya ce bai sani ba wanda hadisi na farko a tubba'ul la'inun yana cikin sunan Abi Dawud wannan na biyu yana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da shi kan shi lissafin Abu abdullahi al-Hakim ne sabu to haka nan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai an musu tambayoyi ba su sani ba an tambaye na bakar aka ce ya sai na bakar me za ka faɗa game da aya kaza yace in na faɗa ban sani ba wata sama za ta lullube ni wata ƙasa za ta ƙoye ni ran da Allah zai kama ni ban sani ba an tambayi Umar bai sani ba an tambayi Sayyidina Ali bai sani ba da sauran waɗannan manyan sahabbai kenan haka nan sauran malaman musulunci har ya zama al'ada ce sananniya a tsakanin malaman musulunci cewa da zarar an tambaye su abin da ba sani ba ba sa jin kunya ba sa nauyin baki za su ce ba sani ba al-imam ibn abdul bar littafin tijani bayan al-ilmi wa fadlihi har babu kaye na musamman ya ba da labarin malamai da suke cewa ban sani ba ban sani ba ban sani ba haka nan al-imam al khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal da haka malamai suna celebrating din wannan kalma cewa ban sani ba sannan suna jiye ma wanda yake nuna shi ya san komai tsoro malam ka san komai to wannan malamai suna tsoratar mushi fushin Allah da kuma shiga cikin ilimin Allah saboda haka malai ko anan sun ba mu darasi mai girma cewa la ilma lana ba mu sani ba saboda aka mu koyi cewa ba mu sani ba akan abin da ba mu sani ba kar mu zama masu ganganci da shiga cikin hurumin abin da ya fi karfin ilimin mu Allah ya kyauta to kamar yadda muka ambata tasbihi din nan yana da falala mai yawa da aka zamu ga cewa ya shiga cikin dukkanin bangarorin rayuwar mu alal misali Allah ya bamu labarin cewa tasbihi yana daga cikin aikin da dukkanin halittun Allah suke sawa'un mutane ne aljanu ne dabbobi ne duwatsu itatuwa ruwa da iska kowace halitta cikin halittun Allah tana tsarkake sunan Allah da zatinsa Allah ya ce ku sabbihu lahu samawati sab'u wal ardu ومن والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا cikin suratul Isra Allah ya ce sammai bakwai da ƙasa suna tsarkake Allah sannan babu wani abu da abin da ke cikin samai bakwai da kasa sannan babu wani abu cikin halitta wa in min shay'in babu wani abu da ka sani illa yusabbihu bihamdi fati yana tsarkake sunan Allah yana yaba wa Allah sai Allah yake walakin la tafqahuna tasbihahu amma ku mutane ba ku fahimtar tasbihin nasu Allah yake innahu kana haliman ghafura Allah yana da dangana kuma yana da gafara idan Allah ya so yana iya biyashe da wani cikin halittunsa tasbihin wata ba wata baiwa cikin bayinsa kamar yadda sai na Abdullahi dan Mas'ud yake ba mu labari hadisin na cikin Bukhari yake cewa kunna nasma'u tasbiha ta'ani wa huwa yu'kal mun kasance muna jin tasbihin ainihin wato abinci a lokacin da muke cin abinci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ɗebo tsafin kwami a hannunsa sai ya ji suna tasbihi suna ambatan Allah haka nan ga mumbarinsa da yake hawa na tarin dabino din nan kafin a canza masa shi ma ya kasance yana tasbihi haka nan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce hukuncin cin kwado sai ce kada a kashe kwado kada a ci kwado saboda wannan kukan da yake yi to tasbihi yake yi ga Allah haka zakara tararsa da yake yi tasbihi ne ga Allah ga sunan dai hadisai da yawa da suka bayyana mana cewa dabbobi da tsuntsaye da duwatsu da dukkanin halittun Allah suna yi wa Allah tasbihi kamar da Allah yake cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayra wat tayru safat ashe baka ga Allah halittun cikin sammai da ƙasa suna yi masa tasbihi ba wa tsayin da ma tsuntsaye safati Allah yake kullun kad alima salatahum salatahu wa tasbihu dukkanin waɗannan halittun Allah ya san bautar da suke masa Allah ya san tasbihin da suke masa wallahu alimun bima yaf'alun Allah ya san aikin kowa cikin sokin nuri ke haka nan Allah yake cewa wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihuna wa tsaira muka muka huwa cewa annabi dawuda aljibala duwatsu yusabbihina suna ambatan Allah suna mushi tasbihi wa tsaira muka huwa ce mushi tsuntsaye su ma abin da suke kenan da kuma inna sakhanna aljibala ma'ahu yusabbihina bil ashi wal ishraq ta cikin sa'ad kuma wata tana cikin ah, suratul anbiya Allah ya ce mun huwa ce mushi duwatsu waɗanda suke tasbihi bil ashi da yammaci wani ishirar da kuma lokacin fitowar rana waɗannan misalai ne akan cewa tasbihi wata ibada ce wanda dukkanin halittun Allah suna yi suna yi ma Allah tasbihi sannan za mu ga cewa tasbihi yana daga cikin abin da ake kurtawa lokacin da wani abu ya baka mamaki idan ka ga wani abu ya burge ka ko ya baka mamaki to kada ka yi fito ko ka yi a shariya, ko ka kama rawa kana waka ko wannan ba al'ada ce ta musulmi na kirki ba abin da zo a cikin addinin mu kamar da Allah yake cewa qalu takhadha Allahu walada shi Allah yake mene subhanahu ah, huwa al-ghani ko subhanahu huwa al-ghani cikin sura Yunus suka ce kafirai suna cewa Allah ya riƙi ɗa sai Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah shi ya wadata daga ake yana da ɗa haka nan wa yasaluna lillahi banat subhanahu wa lahum ma yashtahun anahal Allah ya ce kafirai suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka daga yake da ‘ya'ya kuma ‘ya'yan ma mata bal su kuma suna sawa kansu abin da suke so suna barin 'ya'yansu maza suna kashe 'ya'yansu mata hakanan a tasbihi yana tseratar da bayi daga ukuba Allah idan Allah ya sanya ka a cikin wata jarabawa ko ta ukuba idan ka yawaita yin tasbihi sai Allah ya fushe ka daga rashin lafiya ne daga tsoro ne daga talauci ne daga damuwa ina muka samu wannan shine a cikin kissa annabi Yunus wannan annabi da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da kifi haɗi ya Allah yake ba mu labarin su cewa falaula annahu kana min al-musabbihina ya Allah yake la labita fi batnihi ila yawm yub'athun ba dan annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da ya zauna cikin kifin na tashin alkiyama ya annabi Yunus ya dinga yi ya dinga cewa rabbana ضرب أمثال وظنوني إذ ذهب وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله يقول وظنوني إذ ذهب مغاضبا kuma ka ambata musu labarin annabi Yunusa lokacin da ya fi cikin fushi yana ta wa'azi yana ta wa'azi an ƙi jin wa'azi sai ranci ya baci sai ga cewa bari ya bar maza ya bar wannan garin garin mutanen marasa kirki kada Allah ya halakar da su halakawar wata shafe shi ga matsayin shi na annabin Allah ya kamata kafin ya tafi ya nemi amincewa Allah to amma sai dan adam tirin jayi shi to sai ya fita to shine Allah ya ce wa zannun kuma ka ambata musu zannun izaba mughadiban fa zanna Allah na kabira alayhi yana tsammanin kan ba da iko a kansa. sai Allah ya yanke mana labarin wato sai kifi ya ɗiye shi kaza ka falta ka tsawon hutu wa huwa mulis shine Allah yake cewa fanada bulu bulumati sai dinga kiran Allah a cikin duhun cikin kifin Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu tumai bari ka duba irin abin da ya fara duk wani bala'in da kake jin ka shiga a duniya ba na jin yayi kusa da wannan bala'i a ce mutum da ransa a cikin tumbin kifi kifin kuma irin ƙaton kifin nan ne eh, da ake cima wayar wanda kai ya ga wanda ya kamata a ce shi kenan sai dai a haɗa a lahira amma da bai cire rai da rahama ubangiji ba ya tabbatar da girman Allah da buwayarsa ya ci gaba da ambatan Allah sai kifin ya ji cikin shi na ta ciwo ya ji ya kasa zama lafiya sai da ya zo bakin gaba ya amayar da wannan abin da ya ci shine kwanujiza uh, bil arai aka tirzar da shi akan yashi irin na gefen teku da kuma ya ci gaba da rayuwarsa saraka duk wani abu da kake jin kashi ga na kunci ko na damuwa ka yadda da Allah ne yake sa mutane cikin kunci don jarabawarsa kuma shi ke fidda su ka ci gaba da mata Allah ka gani ka wuni ka kwana kana wannan tasbihi ka ga duk wani bala'i da kake jin kana ciki sai Allah ya yi maka shi ko da Allah bai yayi maka shi a aikace ba to Allah zai kire maka damuwar wannan bala'i sai ka ga ashe is normal kana kwance ne baka da lafiya kana cikin wani yini na tsoro ko damuwa wani ne ya sha gaban ka yake cutar da kai wani ne ya rike maka wata dukiyar ka ta wani supply ko wani kwangila wasu macuta ne ko wasu azzalumai suka sa ka gaba wasu mutane ne a cikin dangi ko iyali suka sa ka gaba ko menene ka rike wannan addu'a ta ainihin zannuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta lokacin da waɗannan kafirai na ahzab suka rika annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ana ganin kawai yau za a murƙushe su a gama da su amma da annabi ya ci gaba da yin wannan addu'a da shi da sahabbansa sai Allah ya ba su mafita sau da ka addu'a ce ne matukar inganci wajen samun mafita lokacin da mutum yake cikin damuwa ko wani kunci ko wani bala'i sannan har ila daga cikin falar tasbihi ana neman gafara Allah da tasbihi kamar yadda ake neman gafara Allah da istighfari to tasbihi shi ma ana neman gafar a Allah da shi kamar da Allah yake ba mu labarin annabi Musa walamma jaa Musa bi miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan Allah ya ce menene wa qarra Musa ta'iqa falamma afaka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin wannan tana cikin arab Allah ba mu labarin cewa Annabi Musa ya zo ya gana da Allah kamar da Allah ya mishi alƙawari da yana ganawa da Allah to sai ya wata bukata ya ce ya Allah ka bari mana in ganka domin suna ganawa da Allah ne ne wara'i da baya ganin Allah sai ce Allah ka bari in ganka sai Allah ya ce mishi ba za ka iya gani na ba idan ka a duniya ba da karfin da zai iya ganin Allah amma ga misali ka kalli wannan dutsen idan dutsen ya tabbata yadda yake to za ka iya gani na da Allah ya bayyana ga dutsen sai dutsen ya dagargaje ya zama garin yashi to wannan ƙaran dagargajewar dutsen sai ta firgita na dutsen ya faɗi da shi da shine ma a faƙa da ya farfaɗo. abin da ya fara yi sai gane ai ashe ya roƙi Allah abin da bai kamata roƙi Allah ba kuma Allah ya hana a roƙe shi abin da bai kamata ba yana cikin ta'addanci a cikin addu'a ka dinga roƙon Allah abin da Allah ya hana roƙe shi ranar Musa ya farka kaga yanzu yau Allah ne ko a dan ne ya kamata yi istighfari amma banda istighfari sai amfani da tsayar hanya ita ce tasbihi sai ce subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata a gare ka ya Allah na tuba zuwa gare ka ana wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda ya imani da kai ya Allah sannan a tasbihi yana cikin umarni na musamman da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wani ƙarin ayyukan ibada lokacin da ajalinsa ya kusanto da Allah ya saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai Allah yake mene fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir aka ce idan ka ga mutane nasara ta zo maka ga addinin ka da ana kin addinin yanzu kuma kowa yana zuwa yana shiga gari gari al'umma al'umma to ka gama aikin da Allah ya kawo ka duniya yanzu ka fara shirye-shiryen komawa ga Allah ka daga cikin ayyukan da aka ce dinga yi sai aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir shi da zaran kayar ta da kafa tasbih duk wanda ya shekaru yau ya wuce 60 60 na auta bauna su bai da aikin da ya kamata ya kama kamar tasbih domin yanzu gabe yake da ya nade ya nade kayan shi kuma wurin Allah to har ma wanda da kai hakan ba dan mutuwa ba ruwanta da shekarun ka. ba ruwanta da wai kayar ta ko baka yi ba ko ka fara aiki ya ta ya kwashe ka ko kamar da ake gani amma dai wanda ya ci 60 to wannan ya san cewa alhamdulillah ya gama hawa ya fara gangara ya kamata shi ma ya kama tasbihi kullum ya ta tasbihi daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta faɗin subhanaka allahumma rabbi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ya yi ta faɗin fasabbi bihamdi rabbika ya yi ta faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta faɗin wannan aisha take cewa daga nan bai sake yin wata sallah ba bayan da aka saukar da suratul nasr illa wa huwa yaqulu subhanaka rabbuna wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li aisha take cewa tunda aka saukar da suratul nasr min sallallahu alaihi wasallam duk sanda yayi sallah sai yayi wannan tasbihin kamar yadda yake cikin bukhari da muslim haka nan zamu ga cewa daga cikin falalar tasbihi tasbihi yana cikin rukunan ibadojinmu na zikirin safiya da maraice akwai ibadoji da ake yi kamar da aka sani bayan sallar asubai ana so musulmi ya zauna ya yi addu'o'i ya ambaci Allah su ake ce ma abkaru sabaki sannan kuma bayan sallar la'asar kamar yanzu din nan da jana har zuwa magariba ana so musulmi ya sake ambatan Allah su ne abkarul masaki. yadda duk ya kiyaye waɗannan zikirori to ya kiyaye samun alkhairi mai yawa wanda duk yake sakaci da su to yana sakaci da alkhairi mai yawa za mu ga cewa Allah ya ba mu labari cewa mutanen kirki suna wannan aikin Allah kuma ya ya umarce mu kamar da yake cewa sabbihuhu bukratan wa aqila da wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar cikin gafir wata tana cikin ahzab da irin faɗin Allah wa sabbih bihamdi rabbika qabla wa cikin kaga duka Allah ya ce ku yi tasbihi da safiya da maraice ku yi tasbihi bayan fitowar rana da gabanin faduwarta ku yi tasbihi da safiya da maraice Allah ya umarci mu da wannan hadisi ya tabbata a cikin sai muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda gari ya waye yayi wannan addu'a sannan da yamma ya sake yin wannan addu'a ita ce subhanallahi wa bihamdihi a tamarra kafa ɗari na da ce lam ya ake ahadin yawmal qiyamati bi afdala min ma ja'a rana alkiyama ba wanda zai zo da aikin da ya fi naka waɗi wajen lada illa rajulun qala mithla qawlihi aw akthar sai dai mutumin da ya irin wannan abin da kai ko fiye da haka wato duk wata addu'a da mutum zai yi da safiya da addu'a da mutum zai yi da maraice babu wanda ya ladan addu'ar da wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kafa dari ba wanda zai samu ladan kamar wannan sai in mutum bayan ya yi wannan din kuma ya yi sauran addu'o'i ko mun gane kun wannan abu ne mai falala da ya kamata mu kula da shi cikin minti biyar zuwa goma za ka gama wannan addu'a ka tashi abinka sannan tasbihi yana cikin addu'o'in da ake yi tare da sallolin farilla a cikin ruku'u da cikin sujuda idan an yi ruku'u a yi akalla subhanallahi wa bihamdihi subhana wa bihamdihi idan an yi sujud da suwar rakel a'ala wa bihamdi akalla uku ko biyar ko bakwai ko abin da sauka kamar yadda kowa ya sani sannan bayan an idar da sallah a cikin azkaru duburi sala ana sake yin tasbihu 33 tahmidi 33 subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar 33 kamar da aka sani wanda shi ma aiki ne mai falala kwarai da gaske da ake so kullum musulmi ya dinga yin sa kamar da zuwa cikin hadisi wanda shi ma yana cikin sayan muslim daga sabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabbaha lillahi fi dubai kulli salatin salatan wa salatina wanda ya tsarkake Allah kafa talatin da uku bayan ya idar da sallah sannan wa kabbara salatan wa falatina ya girmama Allah ya ce Allahu akbar kafa talatin da uku wa hamidallah salatan wa falatina ya ce Allah alhamdulillah talatin da uku wa qala tamamal mi'at sannan ya cike ɗari da la ilaha illallah wa da guda sharika lahu lahul mulku wa lahu al-hamdu wa lahu kulli shay'in qadir nabi ya ce ghufira lahu khatayahu za a gafarta mai dukkan zunubansa wa in kanat misla zabatil bahar ko da yawan zunubar ya kai yawan kumfan teku wa ya kai kumfan teku sai dai Allah mana komin yawan zunubanka idan aka yi sallar azhar akai la'asar akai yi magariba aka yi isha akai asuba kada kai gaggawa ne da za a yi ka zauna ka yi tasbihin ka yi subhanallah subhanallah subhanallah ka sake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 uku sannan suke da la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai gafarta maka dukkanin zunubanka kafin ka tashi daga wannan wajen komai yawan su to haka nan a daga cikin falalar tasbihi ila yau akwai cewa tasbihi yana cikin abin da ake cike duk wani majalisi da shi abin da ake cima kafaratul majalis hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda a cikin littafin sunan na Imam Tirmidhi da Nasa'i a cikin Amal Yawmul Layla Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jalasa majlisan duk wanda ya zauna a wani waje fa kafara fihi laqatuhu akai ta sakin baki akai fira akai raha akai zolaya akai musu da dai abubuwan da mutane suka saba yi na yau da kullum faƙala kabla an ya koma min majalisi amma kafin ya tashi daga wajen sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya faɗi wannan addu'a wanda ita mata zigi ne annabi ya ce illa kafara da lahu ma kana min majlisihi zalika Allah zai gafarta mai dukkanin abin da ya aikata a wajen na sakin baki da ainihin wato magana ya tashiya da makamantansu idan kuwa zaman da ya yi a wajen abin alkhairi ya yi kamar yanzu da muke zaune muna karatu ko muna tasiri ko muna tilawa ko ana tafsiri ko muna da wani abu na arziki ta gaba abin banza bane kenan ko duk da haka maka zo tashi kowa sai ke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a cikin riwaya ma imam al-hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana al-kiyama za a zo da wannan addu'a a cikin ayyukan ladanka an rufe ta da wani zani na almiski tana kanshi na musamman wato a cikin ladanka wannan wani lada ne na musamman za a zo da shi ranar kiyama wanda ya aikin da ba mai kyau ba sai zama shi kafara wanda ya aiki mai kyau sai ya zame mishi ƙarin lada a ranar alkiyama so da mu kiyaye wannan addu'a wajen taki daga inda muka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kudi ya zauna a wani waje ya tashi daga wajen bai yi wannan addu'a ba ko bai ambaci Allah a wajen ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranar alkiyama sai yayi nadama zaman shi a wannan wajen mafi karancin nadama da zai yi shi ne zai ga cewa ya yi asarar lokaci shi a banza da ya wani abin arziki Allah ka tsare sau da ka tasbihi yana da falala kwarai da gaske a koda yaushe al-imam shaykhul isla a ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullah yake cewa na tambayi malamin mu ibnu taymiya nake ce mishi algafar tamala wai wanne yafi amfani ga bawa at-tasbihu an al-istighfar zo na a wajen ta cewa subhanallahi subhanallahi subhanallahi in yi kafa ɗari in tashi ko zauna nan ka cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wanne yafi sai yake cewa idza kana thawbu naqiyan fal baquru wa ma'ul ward anfa'u lahu idan tufan ka tsaftatacce in ka sa riga wanda take babu datti me yafi dacewa da rigar nan turare wa amma in kana wasihan amma idan tufan ka mai datti ne yace fasabunu aula bihi aiki kuma sai dai a mai shi kola ko idan tufa mai datti ne ya fi buƙatar wanki idan tufa mai kyau ne lafiyayye mai tsabta abin da yake buƙata shi ne turare saboda haka kai a matsayinka na mutum idan abin da kake a wurin abin kirki ne to abin da ka fi buƙata a wajen shi ne tasbihi idan ka yi abin banza ka cuci kanka ka zalunci kanka abin da ka fi buƙata da shi ne sigibari ma'ana wanda yake da laifuffuka ya fi buƙatar sigibari wanda ko bayi da laifuka to ya fi bukatan tasbihi Da ga su mala'iku da yake ba sa yin laifi la ya asuna Allah ma amaru da su tasbihi suke mu kuma bayi mutane da kullum muke cikin katobara kullum muke cikin harƙalla kullum muke cikin laifuka da saba wa dokokin Allah to mu istighfari ya fi mana misalin mu shine misalin mutumin da yake da tufa da datti wanda abin da ya dace da shi kawai zai cire wanki su kuma misalin mala'iku su ne misalin wanda yake da tifa lafiyayya shi kuma sai ya saka turare amma wannan kuma bai hana mu kuma mu dinga shiga cikin layi wata rana mai tasbihi wata rana mai istighfari wannan fa'ida al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo ta a cikin tafin shi al-Wabil as wani abin sha'awa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya rufe littafin shi na sayul bukhari ga baki ɗaya hadisi na ƙarshe da ya kawo hadisi ne da ke da alaƙa da wannan falala ta tasbihi ga Allah madaukakin sarki a inda ya kawo hadisi ainihin wato daga Abu daga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al Allah yake maza Allah yake sallallahu alaihi wasallam akwai wasu kalmomi wanda suke da sauki wajen faɗin su ka faɗi su baka sha wata wahala ba baka ji wani nauyi ba baka ji wata damuwa ba amma suna da nauyi sosai a ma'aunin ladaran al su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim azim zaka mu yawaita faɗin wannan kalma wadda kalma ce da take tana soyuwa kwarai da gaske zuwa ga Allah madaukakin sarki abun da ya ba mu labari ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shin bana ba ku labarin kalmomin da Allah ya fi so ba manzo Allah ya ce inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi mafi kyan zance da Allah ya fi so shine subhanallahi wa bihamdihi wannan ya cikin muslim da jami'ar tirmidhi sannan idan kana neman hanyar dasa alheri wanda za ka samu ladan shi ranar alkiyama aljanna to ka yawaita ambatan Allah da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kamar yadda yake cikin hadisin sahabi Abdullahi dan Abu dan As Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi wa bihamdihi man qala subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu fil janna nakhlatan ko nakhlatun afwan wanda yake subhanallahi wa bihamdihi za a dasa mushi bishiya aljanna a gidan shi na aljanna kamar da yake cikin jami'ar tirmidhi daga jami'ar dan abdullahi Allah ya kara masa yadda a har ila yau wani abu ne ban mamaki da ban sha'awa wanda na san mutane masu kasala za mu sa wannan karatu daga cikin falalar tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halahu al-layl ayyuka bi duk mutumin da ya kasa tashi da daddare ibada aw bakhila bil mali an mu. ko da yake da ruwa duk wa'azin da ake cewa a taimaka wa talakawa a taimaka wa gajiyayyu a taimaka wa marayu a taimaki addinin Allah a taimaka wa ƴan uwa wani yana nan marwaci ne shi ruwa kuma ɗabi'a ce mai wahala bari zai ta jin wazai fito Allah da ya samu dace amma yana nan ninke da kuɗinsa to duk wanda yake da irin wannan mummunar ɗabi'a har yanzu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai baka ka halaka ba zai baka wani window na tsira yace au jabuna alil adu ko da yake da tsoro ba zai iya zuwa gun jihadi ba ba zai iya faɗan gaskiya ba an yi katilahu wanda da yake da wannan malalaci ne yawan bacci da ibada kawai da dare da marwaci wanda zai iya sadaka ko kyauta da matsoraci wanda zai iya jihadi zai iya faɗin gaskiya zai iya wani aikin ƙwazo annabi ya ce falyuktir min subhanallahi wa bihamdi to kai ta tasbihi ka ta cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi fa innaha ahabbu ila Allah min jabal zahabin yunfiqu fi sabilillah azza wa jalla Allah ya fitar wannan tasbihin fiye da dutse na zinariya wanda kai marwaci za ka je ka ba Allah amma kai na ganin kamar an cuce ka ba ka jin daɗi a rasa. Ba ga wannan aiki ma marwata daɗi ko? Don kuma ka haɗa da tasbihin ka haɗa kuma da kyautar kaga ka samu ƙarin lada ke har yanzu ya kai marwaci ba za ka samu mai kyauta ba Allah ya tsare wannan suna daga cikin wato a falaloli da da aka ambata game da ainihin wato a tasbihi sai Allah yake cewa innaka antal alimul hakim a ƙarshen aya innaka lalle kai Allah ubangiji inji mala'iku anta kai ne al'alimu wato wanda yake da ilimin da ya fi na kowa wato kamar da ya ce wasu a rabbi kulla shay'in ilma Allah ubangiji na ilimin shi ya kewaye komai alhakimu kuma wanda yake mai hikima suna sunaye guda biyu akan kawo su a tare a haɗa su a wurare don su nuna wato ilimin Allah da fa'insa da kuma cewa Allah yana yin sa ne bisa hikima dan shi al'alimu ma'anar shi al-muhitu bi kulli shay'in ilma Allah wanda iliminsa ya kewaye komai yana da ilimin zahiri yana da ilimin baɗini yana da ilimin jiya yana da yau yana da na gobe yana da ilimin abin da ya faru da wanda zai faru da wanda yake faruwa da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru ya zai faru domin Allah yana da ilimin su. sannan kuma Allah yana da ilimin abin da ya ɓuya a cikin zukatan halittu kamar da zamu zo mu a aya ta gaba wai alamu ma su wa ma kuntum Allah ya san abin da ke cikin zukatan wai alamu ma su wasu, tuwaswisu bihi nafsu wa na'lamu ma wasu bi nafsi ko wa na aqrabu ilayhi min hablil Allah ya san duka abin da muke sassaƙawa a cikin zukatanmu sannan Allah ya san me ya dace da mu ya alifu ya alifu masalihal ibad ya san me ya dace da mu sannan Allah ya san ciki da bai din rayuwarmu numfashinmu kowa Allah ya san guda nawa ka shaƙa guda nawa ya rage a ina za ka mutu yaushe in ka mutu ina ne makomaka Allah ya san wannan shi ne al'alimu wannan ƙarin alim yana da ƙarin ma'ana akan alim alim shi ne gama garin masani alimin kuma wanda yake ya san abin da sauran masana ba su sani ba to shi ne Allah ke kamar da Allah ke cewa faka kulli bi ilmin alim a sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi sannan shi kuma alhakimu shine huwa allazi yad'u al-umura fi mawaqi'ha sahiha wanda yake yin komai inda ya dace wanda yake sanya komai inda ya dace yadda Allah ya sama yadda ya kasa yadda ya halittar mutane yadda ya halittar dabbobi da tsuntsaye da tsirrai duka kowanne Allah ya mishi halittarsa yadda ya dace babu kuskure sabanin bayi kuwa suna yin abubuwa su yi kuskure inda tela na iya maka riga daga cewa nan bai dace ba haka ke so ba ko ba yadda ka ce a yi ba kenan wannan iya kallon gidan masallacin nan a matsayin shi na ƙwararren masanin gini sai ga akwai kurakurai a wataƙila saboda ya fi wanda suka gina ɗin ilimi ko kuma za a samu wani sabon ilimi wannan iya kallon wani rikodin ɗin da muke yi a matsayin shi na masanin ilimin ɗaukan bidiyo ko sai ga akwai kurakurai a ciki to kaga hikimar mu mobile takaitacciya ce amma hikima Allah to cikakkiya ce shine alhakimi allazi yada'u kullu shay'in fi mawdi'ihi sahihi la'iqi Allah wanda yake sanya komai a inda ya dace a inda ya cancanta wa yaf'alu sawaba da'iman kuma koyaushe abin da Allah yake yi daidai ne babu kuskure a cikin ayyukan Allah ba irin aiki na ne da aikin ka da aikin wani da aikin wani wanda za mu yi mu da kanmu muna iya gane kuskure ko kuma daga baya wani ya gane kuskuren likita ya kuskure malamin makaranta ya kuskure ɗalibi direba shugaba ya kuskure wani shugaban ma sai ya gaya mulkin shi ya sauka sai gane ashe nan kuskure ne nan kuskure ne nan da dai kaza nayi na yi karo roƙon jama'a dan Allah a taimaka a ƙara bashi dama zai gane kurakuran shi kuma kuma ba shi bai ƙare wasu kurakuran domin ɗan adam ne amma shi Allah alhakimu to abin da yake yi za ku kuskure wannan aya tana da fa'idoji bayan abin da muka ci daga cikin fa'idar ta akwai nuna girman Allah da tsarkake shi kamar yadda mala'iku suka ambata da suka ce subhanaka sannan tabbatar wa Allah da falanar cewa shi ne yake ba da ilimi shi ke ba da hikima da suka ce la ilma lana illa ma allamtana to kamar yadda muka ambata tun ajiya idan ka ji kana da wani rabo a ilimi kowane ilimi kullum ka dinga jin kankan da kai ka dinga jin cewa wannan wani abu ne cikin baiwar Allah da ya baka ɗan kaɗan karka dinga jin girman kai sannan daga cikin fa'ida wannan aya ila yau ta nuna mana ladabin cewa ban sani ba subhanaka la ilma lana akwai ladabin cewa ban sani ba kamar yadda muka yi ishara game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu cikin manyan sahabbansa da kuma da dama daga cikin manyan malamai ba mu ambace su ba saboda kada zancen ya tsayi sannan wannan aya tana koya mana tawalu kankan da kai mala'iku duk da falalarsu da darajarsu ba su ɗauki kansa a bakin komai ba duk da tsarkinsu da yadda suka siffanta da bauta Allah da kuma cewa su su ne na kusa da Allah walal mala'ikatul muqarrabun su ne na kusa da Allah kamar da haka ba su ji nauyin su ce ba mu sani ba ga wani yanzu shi yana ganin ya fi karfin a yi ma fira da shi ko a yi magana da shi saboda wai yana kusa da wani ya fi karfin a kira shi a waya ya ɗauka ya fi karfin ya sallah a cikin masallaci da mutane ya fi karfin kame mai sallama ya amsa wai shi yana jin kafafa cewa shi wani isasshe ne kai ba komai bane illa turin nama da tsoka da jini da ainihin wato jijiyoyi wanda idan ka mutu za a saka a cikin ƙasa ga baki ɗaya tsutsa su cinye su raga-raga da kai ba komai bane illa wannan to da ka dinga tana asalinka kar ka dinga girman kai kamar yadda muka ji a wani karatu a baya cewa Allah madaukakin sarki ya maimaita kissar halitta annabi Adam a wurare daban-daban ne dan ya dinga tunawa wa dan Adam asalinsa cewa kai ba kowan kowa bane asalin babanka daga ƙasa asalinka kai kuma daga mani Allah ka tsare haka nan kuma wannan aya tana koya mana tawassuli da sunayen Allah mala'iku sun nemi Allah ya musu afuwa da suka ambaci sunayensa guda biyu da suka dace da wannan wajen sunan shi al'alimu da ya san abin da ba sani ba tun da da suke ta jayayya sunansa alhakimu da kuma ya san cewa a cikin san mutane su ya cancanta a ajiye a duniya ba mala'iku ba don haka duk sanda za ka nemi wani abu a wurin Allah sai ka lalubo wani suna cikin sunayen Allah wanda ya dace da abin da kake nema in kana neman afuwa Allah sai ka tuna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa kana neman gafara Allah ya gaffaru kana neman wata falala a wurin Allah ya zaljalali wal ikram kana neman ainihin wato ilimi ya alimu allimni haka dai zaka dinga laluban sunayen kana neman arziki ya rasa ko ya rasa ko za su wannan suka lalibi sunayen Allah wanda suka dace da mahallin abin da yake Allah ya ce musu inni a'lamu wa la ta'lamu sai suka al sannan Allah ya yi wani aiki da suke ganin ba haka ya kamata yi ba sun jahilci kuma ko sai suka dauko al-hakimu da yana cewa Allah da sarki mahalicci ne kuma mai hikima a cikin ayyukansa yana ganin wannan bayanin na wannan aya ya isa ga kan bayanin ya nisa sai mu tafi aya ta gaba qala ya adam anbi'uhum bi asma'i qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله يكي سي يكي يا آدم معنى سي الله يكي يا كي آدم an bi asma'in ka faɗa musu sunayensu falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya faɗa musu sunayensu qalu qala alam aqul lakum sai Allah yake ashe ba na faɗa muku cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi cewa lallai ni nake da ilimin gaibin sammai da ƙasa ba wa a'lamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuka kasance kuna koyewa ba wannan aya ita ce aya ta talatin da uku a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara tana ci gaba da bamu labarin abin da ya faru da tattaunawa tsakanin Allah mahalicci da bayin su tsarkaka su ne waɗannan mala'iku waɗanda Allah da ke sarki ya aini musu ishara zuwa ga falalar babanmu annabi Adam alaihi salam za mu ji cikakkun bayanai insha Allah a takaice a cikin wannan aya a darasi na gaba insha Allah duba zuwa da cewa lokacin ya riga ya mana halinsa da aka zamu dakata a nan da muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu Allah ya karɓa mana ibadojin mu Allah ya gafarta mana zunuban mu kurakurai da suka faru muna fata Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmai Allah ya sa mu cikin waɗanda zai yanta a wannan wata اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وغفر لنا ذنوبنا rashidin allahumma الراشدين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب